um, su jami'an tsaron nigeria sun kawo matsaloli iri-iri a can din wanda cikin abubuwan da suka kawo shine kamar sun yi coordinating da um, administration din asibitin cewa kamar sai likitan da su suka zaba zai ganshi shi kuma um, kaga wanda ya nemi ya kashe mutum ba shi zai zo ya mai magani ba. hankalin su kuma bai kwanta da wannan ba kuma da aka da suka yi complaint din wannan akan su suna son su saba nasu likitocin da mene um, da aka ce za a tattauna a yi shawara a yi wani before a samu a yi wannan sai suka zo suka ce za su maida su gida to kuma tunda suka maida su Najeriya ba sun kara um, ta kan wani abu da ya shafi su bane in fact tunda suka koma ko lauyoyinsu ba a bari ba ana bari suna ganawa da su bane kuma ko um, tunda suka koma dan iyakan sanin ba from um, zuwa da aka yi aka gansu um, a few times da aka iyaka kansu din um, lafiyansu kullum yana ƙara sababarewa ne to gashi kwasan mu kwanan nan kuma mun ji cewa kamar kotu ta bada umarnin a kai su a gidan yari shin ya kwana game da wannan zance ta yanzu dai ya kan sanin ranar da aka ranar da aka faɗi wannan hukuncin ranar biyar ga watan disamba um, a ranar suka da su kurkuku kuma um, kamar yadda ina tsammanin kusan kowa zai san wannan kurkuku a ko ina ma ba wuri bane da yake da good condition da za a kai mara lafiya in fact in mutum yana kurkuku ba shi da lafiya fita da shi ma ake a kai shi asibiti saboda kurkuku ba su da wannan facility inda su kula da mara lafiya to kuma daman tun farko bai kamata a ce sun aje su a gidan da suka aje su ba kamata ya ce in ma za a fitar da su daga nan asibiti ya kamata a yi tunanin za a kai su asibitin da already hatta kotun da suka yi bincike kotun da same kotu da suka ce za a kai su asibiti za a maida su kurkuku da suka yi bincike sun yi establishin cewa babu asibitin da za a iya musu gaba ɗayan treatment da suke bukata saboda haka nan wannan al'amarin kai su kurkukun ba karamin um, ba karamin babban matsala ba ne da kuma sosai da kuma barazana ne ga su ga rayuwarsu baki ɗaya ma amma ana cewa kamar wata dama ce ta yadda yan uwa da kuma sa har ma da likitocin za su samu damar ganawa da shi eh um, ko da akwai wannan daman um, ganin iyalin mutum misali ko kuwa ganin a yan uwa ne ko ganin likitoci ba su da kayan aiki ko kuwa ganin lauyoyin da in an je kotun ma um, ba ana wani abu bane in fact shi kan shi kesin da ke kotun kaman wani shiriri ta kes ne kawai da suka yi don su bata lokaci to ba kaman zai warkar da su bane kuma ba zai ba wannan ba zai taimaka musu to kamar wani al'amari ne na shiritar da shari'ar kenan sosai yayi kama da haka to yanzu kamar fata mene kuke da shi to um, muna fatan um, of course muna fatan ultimately um, a sake su ne saboda wannan ne kaɗai yayi kama da solution um, duk abin da za a yi an ce za a bar su su je su samu lafiya kamar yadda last time kotu ta da daman wai an ba su leave su tafi su je su nemi lafiya um, da yake an ce jami'an tsaro su supervising even though an ce a sa ido yana nufin kawai a sa ido ne ba kamar a yi tsari ba amma ga abin da aka ce aka yi matukan za a ci gaba da cewa wai an ba su daman su je ne ana duba su amma ana sa ido to kila abin da za a maimaita kenan um, abin da ake bukata shine a saki su tun farko mutanen nan ba wani abu suka yi aka kama su in fact wannan shari'a da aka kai kotu aka ce ana tuhuman su da wasu abubuwa um, sai da aka yi sama da shekara biyu gwamnati da same gwamnatin tana claiming cewa wai tana kare su ne to ta ina ne mutumin da da yake claiming na shekara biyu yana kare ka ne sai ya dawo kuma sai ya ce ai daman na gano laifi kaza yayi yanzu kuma za a kulle shi Toma um guri.